que

insha tabbatar da cewa sarki mai mataba sarkin zazzauna gab da isowa kuma idan kun hanga to gaishe ku gaishe ku gaishe ku ɗan tauri shi ma karen ya ci tauri an yanka an yanka